أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي من جي كارشان سورة الجاثية يوكم إن شاء الله ذا متاشي فرق سورة الأحقاف سورة الأحقاف سورة مكية أن سوقر ليتتنكا في منزون الله صلى الله عليه وسلم يهجرا دقا مكة يتفي مدينة sannan kuma tana da aya talatin da biyar kuma wannan suran tana karantar da abubuwan da surori maka suke karantarwa abin da ya shafi aqida wato asalin wannan addini kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da tashin kiyama saboda haka akan sa ne suran za ta tattauna wannan abubuwan su suka fi komi muhimmanci ya kai shekara goma sha uku ana saukar da alqur'ani a kansu ka tabbatar da imaninka da tauhidinka da kuma menene tashin alkiyama idan wannan ya zauna to sauran abubuwan za su samu gurbin zama amma in tauhidi bai tabbata ba to sauran abubuwan ba za su samu gurbin zama ba an ambaci wannan suran suratul ahqaf abin da ake nufi da ahqaf shine wuraren zama na adawa saboda ubangiji ta'ala zai ba mu labarin wato ainihin su adawa din da wurin da suka zauna سو من جي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ubangiji subhanahu wata'ala yace hamim a harufan ha'u mimun kamar yadda ya gabata Allah ta'ala shi ya san me yake nufi da su amma dai fadakarwa ne ga larabawa cewa an haɗa wannan alqur'ani da huruful hijaiya wato harufa irin nasu amma su kuma sun kasa zuwa da irinsa kuma sannan don a karkato da hankalinsu saurari sakon da za a isar a gaba tunda ba su saba haɗa irin waɗannan harufa guda biyu kawai ha'un mimun ya tada wata ma'anawa. sai ubangiji ta lace tanzilul kitabi wannan saukarwa ne na alqur'ani min allahi alazizil hakim wato daga Allah subhanahu wa ta'ala al-azizi mabuwayi wanda ba abun da yake gagararsa shi kuma gagarau ne ya gagari komai sannan al-hakim mai hikima a cikin halittansa kowane abu ya tsara shi ne dace baya bukatan a masa gyara ko a masa kuskure ma to ubangiji ta'ala mai waɗannan siffofi na buwaya da hikima shine ya saukar da alkur'ani daga wurinsa daga saman sammai wato daga lauhin mafus ya zo baitul izza a saman duniya daga nan ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zama shiriya ga al'umma wanda idan suka bi shi zai kai su zuwa ga rahamarsa ita ce aljanna an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما